kallo ne ya koma sama da shaho ya ɗau giwa domin majalisar dokokin Najeriya ta gagara nuna ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya tanadar mata wajen amincewa da sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2021 bayan su kansu sun amince da ita kwanaki 32 da suka wuce. Majalisun biyu sun ɗauki matakin aje dokar bayan shugaba Muhammadu Buhari ya mayar musu da ita a bisa hujjar ba zai sa hannu ba wai ƙasa tana cikin rashin kwanciyar hankali. hankali saboda haka idan an bi batun zaben yar tinke ko ƙato bayan ƙato lamarin na iya harzuka al'umma daga wannan gabar alamu suka fara nuna cewa da sauran rina a kaba akan dokar zaben da manyan-manyan 'yan siyasa da ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu ruwa da tsaki a ƙasar suka riga suka yaba da ita a majalisar dattawan ma an kwashi lokaci ana tara sunayen sanatoci har tamanin da suka amince majalisar ta bijirewa shugaban ƙasa ce gaban kanta ta sa hannu a dokar zaben amma bayan sun rufe kofa har sau biyu sai kawai shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya fara jawabi mai nuna goyon baya ga matakin da shugaban kasa ya dauka kwatsam sai kawai ya ce majalisar ma za ta ajiye dokar sai bayan ta gama hutunta na ƙarshen shekara sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin waɗanda suka ɗauki wannan matakin to mu shawara biyu muka duwa shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya kawo gyara a dokar bamu duk abin da muka yi bai ce da kuskure ba duk ya na'am da su duk abubuwa wajen ɗari biyu da muka sa guda ɗaya ne ya kawo gyara shine kamar cewa zaɓe za a yi kar a yi a kyale jam'iyya ta zaɓi wanda tsarin take so ta yi ko ta yi tinki ko ta yi delegate ko kuma ta yi masalaha wannan batu ya kawo gabanmu mu kuma za mu duba mu gani idan majalisa ta yi da shi haka shi kenan babu matsala sai mu yadda mai gyara in ba ta yadda kuma sai ta ɗauki wani mataki na doka daban dole yau muka zauna muka ce mu ɗaga tun da majalisar tarayya komai muka tare da su za mu yi su kuma su riga sun tafi hutu so da ko da mun zauna mun yanke shawara shawara ba za a yi ba sai sun zo sun yanke tasu shawarar hada da tamu in sun zo daya shikenan wannan batu ya dauki hankalin manazarta harkokin siyasar Najeriya irin su Abubakar Aliyu Umar wanda ya tsokaci kamar haka ba wani yunkuri bane wanda ya wuce suna yin abin da zai fishe su ba abin da mutanen da suka zabe su suke bukata ba kuma sun san idan aka yi kato bayan kato din nan tabbas wannan jam'iyya mai mulki ba abin da zai rabata da jin kunya saboda ta gaza ta kowane gefe gefe kowa ya gaji da ita duk wani ɗan ƙasa na kwarai na gari ya ƙosa ma gwamnatin nan ta zo ta wuce a samu canji domin canjin da aka yi tunani da farko da har ya sa mutane suka zaɓe su ba alaman kwara ɗaya da aka gani sai cin amanar talaka da aka yi a ƙasar nan. To ko menene kundin tsarin mulki ya tanada a lokacin irin wannan takaddamar a majalisa? Masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin dokoki barista mai nasara kogo Umar ya yi ƙarin haske. Tsarin mulki daidai da sashe na hamsin da takwas sakin sashi na biyar da hamsin da tara sakin sashi na hudu ya ce za su zauna ne zaman haɗin gwiwa da majalisar wakilai da majalisar dattawa a cikin ɗaki ɗaya wajen mazauni ɗaya to a nan za a jefa ƙuri'a a samu biyu bisa uku in sun amince idan aka kasa samun biyu bisa uku to kujerar naki shugaban ƙasa ya hau ta yi tasiri wannan ƙuduri ba zai zama doka ba in kuma sun samu biyu bisa uku to ya zama doka majalisar dokokin ƙasa ta tafi hutun ƙarshen shekara har sai ranar goma sha takwas ga watan Janairu na shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.